بمقدار عظيم yan uwa masoya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama musamman hakimi wakilin sarki da muke tare da shi a wannan waje mai tarin albarka alhaji yusuf muhammad ali babban jagora shugaba wanda ya shayar da mu yanzu yanzu nan a fage na sayyidina sallallahu alaihi wasallama khalifa modibo adamu ciroma cilo shehu babu guru duk da dai na ga ya tashi ya fita amma mu shi muna isa da jinjina da gaisuwa zuwa gare shi sai ya bi Ali sufi wanda ya tattake zuwa kasar biyu babban masoyi kuma jagora a cikin wannan tafiya shi kansa wanda ya gayyaci ko in ce jagoran wannan taro zakiru iliyasu billiri da sauran ɗan uwana almajirai zakirai mutanen wannan gari billiri jihar gombe cikin najeriya ne muku sallama assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu alaikum assalamu wa rahmatullahi hakika ba abin da za mu ce ubangiji baraka wa ta'ala sai dai mu ta gode wa Allah bisa babban ni'ima da ubangiji ya mana da ubangiji ya sanya mu a cikin wasu bayinsa wa'anda ba su da abin da suka sa gaba in ba jinabin sai na sallallahu alaihi wasallam suka karar da rayuwarsu inda suke tafiyar da tunaninsu inda hankalinsu yake da tafiya inda lokutan su yake tafiya inda a hawalin sa yake tafiya in ba ga janabin sai na rasulullahi ba sallallahu alaihi wa sallam to da hakika da ubangiji ya mana baiwa mun gode wa Allah alhamdulillah baiwa da ubangiji ya mana alhamdulillah wanda a wannan janabin suke halakar da dukiyarsu sabuwar dukiya da abin da suka tara a cikin wannan janibin sarrafa talidal hubbi fihi wa ƙariba to don haka 'yan uwa wannan ba baiwar da Allah ya yi mana fiye da irin wannan baiwar mhm. wato yan uwa magana akan nabi na sayyidina rasulullahi abu ne wanda yake mai girma da gaske yanzu inda ba a janibin manzon Allah ake magana ba aitayi aitayi aitayi to sai kaga an kosa to amma tun da annaba ake faɗa shi ko shugaba sallallahu alaihi wasallam wata irin teku ce albahar muhiti ne wanda ba shi da iyaka shi sa tun farkon duniya ake ta faɗar annabi ake ta faɗarsa ake ta faɗarsa amma har yau kamar ba a faɗi komai ba shi ne yanzu abinda wanda ya gama mana diwani yake faɗa magana shi yake cewa tasawa ala idrakihil jaldu wahina da wanda ya kai kululuwa a cikin martaba da ɗan naziri lokaci da profesa da naziri a cikin fahimtar annabi duk ɗaya suke duk jahilai ne ba san annabi ba shine misali saboda albaharul muhidi ne shi yasa faɗarsa ake faɗarsa ake faɗarsa ake amma hayyo kamar ba a faɗi komai ba mai ba shi yasa kaji maulan mushe na cewa lina taruk bahara hira hawa. kawai a bar tekun nan yadda yake kamar ka je teku ne yanzu ka tafi Legas wannan tekun nan wa ka ɗauki tiyo ka ce za ka zuƙe shi in ka zuƙa ka zuƙa ka ce ka rage teku kaga sai a ɗauke ka mahaukaci ko to haka kogin annabi yake shi sa babu wanda ya faɗi manzon Allah in ba Allah ba shi sa a kullum aka zo ana zancen yaban annabi ba wanda yake mai yabo irin makaranta alkur'ani ai shi mai karanta alkur'ani ko ya fi ko ya su shine hakikanin ya fi kowa yaban annabi yanzu da ko karanta mana alkur'ani ai an gama ya guda ma sai a tashi to dan dai janabin mai girma ne ko me za a faɗa a yi ta faɗa din dulmiya za a yi ta yi a ciki amma alkur'ani duk me wanda zai zo ta kyarwa ya ta karatun alkur'ani a yi ta kwani ai kuma an gama yaban annabi saboda ai kana faɗan Allah shi ya san shi Allah shi ya iya faɗansa shi sa wannan janabi janabi ne wanda yake mai girma da gaske shi sa za ka ga saboda girma na annabi saboda kasaita ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a duk duniya damun ubangiji ya gaya mana ya ce warfa'ana an ka warfa'ana an ka zikiraka laka warfa'ana laka zikiraka ubangiji tabaraka wa wata'ala ya girmama ambatan annabi shi shi kadai ne wanda ake tufa a sunansa ake tufa a sunansa amma har yau ba a gajiya ba shi sa za ka ga akwai abubuwan da za ka ga ubangiji tabaraka wa wata'ala ya shirya dan adam a kansa a ka'ida wanda duk ɗan adam in dai mutum ne sai ga haka ubangiji ya shirya baya kauce wannan ka'ida to amma shi shugaba sallallahu alaihi wasallama saboda daban ne kamar yadda yanzu mai ikirarin nan ya faɗi wata magana a ciki ba zan iya kawo magana ba manzo Allah shi daban ne sai ga shi shugaba sallallahu alaihi hatta tsarin dan adam sai ga ubangiji ya keɓanci manzon Allah da wata irin keɓantuwa don ubangijin cewa manzon Allah ba irin kowa bane sallallahu alaihi wasallam yanzu masala na'am idan ka ɗauko ai ana jin ana faɗan aljanna ana faɗan wuta ko na'am kuma abin da yake yadda Allah ya shirya babu wani wanda babu wanda zai ga wuta ko ya ga aljanna dan aljanna shiga aljanna ko dan wuta ya shiga wuta in ba ya mutu ba wannan ai ka'ida ne ko kuma a'a lahira ka taba ganin wanda ya je lahira ba tare da ya mutu ba a ne mutu wannan ma kowa ya san haka in kaga ka je lahira to ka mutu to Allah sai karya wannan ka'idar akan annabi dai nuna shi manzon Allah na daban ne wannan sai annabi kaga a daren isra'i manzo Allah sai da je lahira sallallahu alaihi wasallam ba ya shiga aljanna ba aljanna a duniya take wane mu ya je lahira ya je ya ga wuta ya faɗa cikin dogon hadisi na isra'i ko aka tafi da ni haƙi zuwa sidratul muntaha a ƙarshe ce hatta udkhiltul janna har aka shigar da ni aljanna har shugaba ya gosi wasu shashin ma matan aljanna irin matan na umar da duk ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah ya gansu ko ya shiga aljanna kuma fa yana duniya ya je ya shiga aljanna ya ga wuta ya je lahira sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan dan ka san manzon Allah na daban ne sai Allah canja wannan ka'idar annabi kuma yadda ubangiji ya shirya cewa su wuta da aljanna da abubuwa na alkiyama suna can lahira duniya kuma tana nan wadda kuma za a naɗe ta karshe ma sai aka ɗauko aljanna gaba ɗaya da wutar sai aka kawo ta gaban annabi mhm. yadda ya faɗa cikin hadisin bukhari ko mazalla yana sallah sahabbai sai sai ga yayi gaba da gaba haka kuma sai sai ga yayi baya sahabbai suka tambayi shugaba suka ce mun ga kayi gaba kuma kayi baya ka annaka tanawalta shay'an kamar kana so za ka wani abu sun mara aina ka ta ka'a ka'ata sai ko muka ka kayi baya sai ce ina sallah ne an kawo mun aljanna ne gabana an ajiye ta na yi nufin zan sa hannun ɗauki wani jinji na dabino ma da kuma ko ga nayi baya da baya da baya shi kuma wuta aka kawo mun gabana shi ne ko ga nayi da baya sai aka ɗauko ga baki ɗaya lahirar sai aka kawo ta duniya aka ajiye manzon Allah ita sallallahu alaihi wa sallam ga duk dukkan amina shi manzon Allah fa na daban ne duk Allah bai tsaya nan ba sai Allah ya ɗauko wani abu na aljanna dausayin aljanna sai aka habo aka ajiye a kofar gidan annabi nan mu mumarrun nabi inda yake fitowa kofar gidan manzon Allah ku wa fiha mumarrun nabi wa mu muqarruhu bi harbu qatul uliya to a nan wajen rawdatun min riyadil janna ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna na'am ya aka zo aka ajiye nan tausayi ne na aljanna in ka shiga wajen aljanna ce na'am aka kuma a duniya ne shi ne kaji malamu shebra yana cewa wa adkhul jannatin na'imi wa lam amut ibrahim yes fa inda zaka ja an iya fadar annabi sai gurin shi ibrahim radiyallahu ta'ala yace gashi na shiga aljannar kuma ban mutu ba to annabi aka yi haka ce shi daban ne kuma a haka kaga yanzu a ka daɗa dubawa a cikin alkur'ani ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin suratul nisa yana cewa bismillahir rahmanir rahim fankihu ma qabalakum minan nisa'i مثنى Allah ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ubangiji ya halatta ya halatta wannan al'umma ku auri mace ko daya ko biyu ko kun ba za ku adalci ba ga nan kuɗi dai aka iyakanta ko kun ban da shi manzon Allah hususiyarsa wannan kowa ya sani to amma an ka dauko da sayyidina Ali yana auren sai da Fatima ya nufin zai auro yar Abu Jahal me ya faru manzon Allah sai ya hukan kan mambari sai ce la azum la azum ga fa abin da Allah ya ce to wannan auren da sayyidina Ali zai ban izini ba sallallahu alaihi wasallam ya ba shi damar yayi saboda me saboda idan an yi auren ran sayyida Fatima ma zai ji ba daɗi mm. idan ran ta kuma ji ba daɗi wannan zai sadi zuwa ga manzon Allah sai aka ɗauki ayar aka ajiye tun da za ta ji ba daɗi to yau a yau wannan ayar hukuncin tabban da kai sayyidina Ali tun da kana auren sayyida fatima faɗi alayhi salatu wassalam kajuwa sai aka karya wannan ka'idar saboda a girman manzan Allah haka ya tabbata a cikin hadisi sai aka haramta yin auren na Ali da Fatima eh, da wata saboda yana auren sayyida Fatima gashi kuma Allah ya umarni a wurin mace har zuwa kwaya hudu wai don ka san shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na daban ne ba irin kowa ba ne to kana tafi ba za ka yi ta ganin haka a cikin abubuwa da yawa yanzu ka ɗauko ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin irin abin da ya kasance tsakanin haduru da annabi musa a cikin tafiyar da suka yi kaga a cikin tafiyar da suka yi akwai inda aka je suna cikin wannan kwale-kwale na jirgin ruwa sai wani tsuntsu sai ya to sai ya ɗan zuƙi wannan ruwa sha wannan ruwan kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ingantacce sai habub yake cewa annabi musa inni ala ilmin allamanin lahu la ta'lamuhu anta au kama qala wa anta ala ilmin allamaka lahu la alamuhu au kama qala alayhi salatu wassalam haduri ce ni ina da wani ilimi ina kan wani ilimi wanda Allah ya sanar da ni wanda kai Musa baka sani ba kai ma kana kan wani ilimi wanda Allah ya sanar da kai wanda ni ma ban sani ba gaba ɗayan ilimin a cikin ilimin Allah kamar yadda wannan ɗan ɗin ya zo ɗan zuƙa ne ka je ka kula da abin da Hadur ya gaya Musa shi ya san wani ilimi wanda bai sani ba shi ma wancan ya san ilimi annabi Musa duk da annabin Allah ne wanda Hadur bai sani ba to haka in ka ɗauka kowa abinda wannan ya sani wannan bai sani ba abinda wannan ya sani wannan bai sani ba na'am kuma hadiru kuwa annan musa fa ga babban annabi to shi ko a manzon Allah ba haka bane wannan ka'ida badda da shi sallallahu alaihi wasallam a ai shi badda shi na'am shi ya san komai ne sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam abinda wani ya sani ya sani ne ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma in dai ba shi ba kowa da ka sani wannan zuciya ta annabi kowa da ka sani ya san abin da ka sani kai ka ya san abin da baka sani ba kai ka san abin da bai sani ba bar da manzon Allah shine tattare dukkanin ma'lumatu Allah Allah ce masa wa allamaka ma lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka azim sallallahu alaihi wa sallam shine ce ar-rahman fas'al bihi khabira shi kadai ne wanda yake masani wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mar ya sanar da shi ilimi ga baki daya na'am shi sa a cikin hadisin na na Umar kaga kage bazala sallallahu salama eh, eh, eh, yake cewa sai da ba da labarin tun daga farkon duniya abinda za ya har zuwa ƙarshen layira komai sai da ba da labari to wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa zaka ga kuma abinda muka sani duk wanda ya mutu bisa ga akan akan kafirci to wannan halidi na fiya abada ne Na tabbata ne a cikin wuta na'am shine abin da aka sani duk wanda ya mutu akan kafirci ya hayyaje wa Allah akan kafirci to wannan na to amma shi ma saboda ubangiji tabaraka wataala ya nuna kasaita ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah daban ne na'am banda wanda ya yi hidima ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kafiri ne in dai ya yi hidima ga janibin manzon Allah ya kula da annabi mhm. sai Allah ya san masa Allah ya bashi wata hamaniya. na'am ko kafiri ne in dai ya kula da jirabin sai na rasulullahi Allah sai ya ba shi wata rahamarsa ka duba abu lahabin da abu ɗalib abu lahabin kullum ana ta ne masa a cikin suratul lahab sai sala narin ba ta lahab wa mar'atu hammalatul habab fiji da hablum min masari kullum sai an tsine masa amma saboda kula da yadda janabi sai na rasulullahi a rana ɗaya tak lokacin da manzo Allah ya bayyana a wannan duniyar ya yi farin ciki har ya zamo ya yanta suwai ba ya tabbata a cikin hadisin bukhari hadisin uratu bin zubai an gan shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba shi wata rahama na'am to wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi janabi ne sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam janibi ne wanda yake mai girma janibi ne wanda yake kasitacce shi yasa ko kai yanzu ko a cikin wannan al'umma za ga wanda ya kula da janabin sai na rasulullahi to na daban ne shi yasa za ga a cikin diwani malamu shi ibrahim duk abin da ya faɗa ubangiji tabaraka wata ala ya yi masa a ƙarshe sai ka ja ce bi hubbi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe abin da zai ce sai ce bi hubbi rasulullahi ka ga da cewa wajen fi fayatin fil ma'arif lan turam a kasar al-aqdaba an dalki shawiya sai ce bi fadli ilahin nasi jalla jalaluhu wa hubbi rasulullahi da hanabiya yawa to da annabi ne shi yasa wato jalabi na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa janabi ne wanda yake mai girma na'am janabi ne wanda yake kasitacce na'am shi sa kai ma idan kana son ka zama na daban Allah ya keɓance ka Allah ya yarda da kai Allah ya kula da kai to inda za ka nufa kenan na'am sai ka nufa annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulliyar ka ga baki daya na'am shi sa ka ji malamu shi sai na cewa kulliyar mashghulun kulli muhammadin sallallahu alaihi sallam kulli gabaki ɗin kulliyata wato abin shagaltarwa ce ta shagalta ne gabaki ɗaya da annabi sallallahu alaihi sallam to anan dukkanin tsira yake anan dukkanin anan dukkan anan dukkanin tsira yake anan dukkanin abin da yake rabauta a nan wajen yake na'am shi sa ƴan uwa mu tsaya mu kula na'am kowa ya tsaya ya kula ya kula da wannan janabi na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu kula da janabi na sayyidina rasulullahi wajen girmamawa wajen yin hidima gurin soyayya gurin kuma kula da wanda kaga ya dafi ga hadaratu shugaba sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin girmama wannan janabi ka girmama wanda kaga shi ma yana girmama annabi sallallahu alaihi wasallam Wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewa kai masoyi ne na'am shi yasa alhamdulillahi mhm. wannan gari na kulliri ku gode wa Allah alhamdulillah ina kira ne ga duk ɗan garin gabaki ɗaya na Allah ba ƙaramin alheri ya muku ba wannan taron da ko ga ana yi na maulidi a taru ba dan ko ba dan a faɗi la ilaha illallah a faɗi annabi ba ƙaramin alheri ba ne na'am da za ku zo ku daɗa bawa abun mahimmanci da girmama abun duk sanda aka taru ya zama majalisi ne bayan an yi maulidi ya zama majalisi ne na yin addu'a na zaman lafiya walla ba za a ɗau lokaci wasu kun ga duk abin da ake tsoro Allah ya yayi shi na'am isa muna kira wannan taro na maulidi na kowa da kowa ne na'am domin shi manzon Allah na kowa ne sallallahu alaihi wa sallam tunda tabarakallazi nazzala alqur'ana ala abdihi kuna yakuna lil na nazira mhm. wa bu ila al khalqi kafata shi manzon Allah na kowa da kowa ne ba ma musulmi ba Haddu suna da abubuwan da ba sa sandararrun abubuwa manzon Allah na su ne ki har waɗanda ba musulmi ba su zo annabi nasu ne domin akwai wata rahamaniya akwai wani jin kai da suke samu daga musulunci mhm. wanda in ka duba kuma za ka ga haka shi shi manzo Allah ra'ufun ne kuma rahimun ne sallallahu alaihi wasallam shi sa muke kira zuwa ga kowa da kowa idan kuka zo kuka dafa wannan tafiyar kuka kula da janibin manzon Allah aka yi addu'a to duk abin da ake ji na matsaloli wallahi za su tafi na'am wallahi za su tafi na'am shi manzo Allah rasuli ne zuwa kowa da kowa Allah yake banta da muka yi imani muka yadda muke bin musulunci wanda kuma Allah bai isa haka ba to su ma an suka zo suka zo musulmi eh, suka zo suka so musulmi suka ma'ana suka zo suka shigo wannan tafiyar su ma za su samu wata rahmaniya ta manzon Allah dan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin hmm. shi yasa a ƙarshe duk da an ce damar sha za a tashi ina da kira ga su musamman mahalarta wannan waje cewa kafin mu tashi daga wannan waje ina so kowa mu karanta hasbunallahu hamsin hamsin da niyyar tabbatuwar zaman lafiya a wannan gari na bulliri mai tosiri da annaba Allah ya dawo da zaman lafiya a wannan gari amin da gombe ga baki ɗaya da ma Najeriya gaba ɗaya. Amin. Mu tawassuli da Annabi akan haka. Amin. Hasbunallahu ni mulki la Allah kawo zaman lafiya a wannan gari. Amin. Allah ya sa kan mu ƙara je an yi wani abu na faɗa a wannan gari. Amin. Hasbunallahu ni mulki. shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah kawo lafiya amin kawo zaman lafiya a wannan gari amin Allah ka bada zaman lafiya a wannan gari amin kawo zaman lafiya a wannan gari amin da sauran jihohin Najeriya inda ake ta abubuwa marasa daɗi musamman jihar da sauran gurare Katsina da su Maiduguri da sauransu kebbi zamfara duk da sokoto muna addu'a Allah ka mana zaman lafiya amin dan komai sai da zaman lafiya in ba zaman lafiya addini ba zai yi ba in ba zaman lafiya zaman nan da muke a nan wallahi ba zai yi ba dan kwanaki can da suka wuce wutan zaman nan zai yi ba zai yi ba kun ga da an ci gaba haka dole kowa an tawayi kowa Dan kasuwa abu ya tsaya ma'aikaci komai ya tsaya mai gida yana cikin fargaba yara na cikin fargaba isa ba abin da ya fi zaman lafiya to ko muna tusili najeriya allah ka bamu zama lafiya amin allah ka mana zama lafiya amin kuma zakiru billiri ilyasu da ya haɗa wannan taro Allah ya saka masa da alheri amin Allah ka biya masa bukatunsa amin Allah ka ƙara masa ƙarfin arziki amin Allah ka ƙara masa sutura amin Allah ka biya masa bukatunsa amin albarka ana sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da aka fitar a wannan taro ubangiji Allah ya ninninka amin da waɗanda suka taimaka masa a cikin wannan taro su ma duk Allah ya biya masa bukatunsa amin da sahibinsa kuma dan uwan wanda ya zo daga Kano Zakir Mahmud shi ma za mu shigar da shi cikin wannan addu'ar ubangiji Allah ya biya bukata shi ma Allah ya taimake shi da mu da su ga baki da duk inda muka nufa Allah ya tsare mu ko muna addu'a da sarki da muke tare da shi ubangiji shi ma Allah ya taimake shi da dan wana sufi da sauran muridai zakirai ni da muke nan wadan gaba daya mu Allah ya taimake mu Allah ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya kuma Allah ya maimaita mana wata shekara amin Allah ya samu gabbadin baddin badada amin shehu sallallahu alaihi wasallam Allah ya wani bukatun amin kai mu gidajen mu lafiya Allah ka kawo zaman lafiya a kullum amin Allah ka bada zaman lafiya amin da Najeriya baki ɗaya Allah ka ba mu zama lafiya amin albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam الله الله الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ilaha illallah Muhammadu Rasulullah La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا لا إله إلا الله الله لا إله إلا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله لا إله ilallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah a Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Laila a ilalla Muhammad rasu lalla. Laila a Muhammad rasu lalla. Ali Nasiru Laila a Muhammad rasu lalla. Laila a Muhammad rasu لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول يا محمد رسول الله محمد رسول الله يا محمد رسول الله يا محمد رسول الله محمد رسول الله يا محمد رسول الله محمد رسول الله يا محمد رسول الله محمد رسول الله يا مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا مولانا رسول الله مولانا رسول الله يا مولانا رسول مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله dama shi mulidin shugaba sallallahu alaihi wasallama a yi alkur'ani a yi zikiri a yi salati a faɗi siran manzon Allah yanzu kuma sai shi ne maulidi yanzu kuma sai labarin abin da ya wakana a bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da mu mushur islam ya faɗa cikin faidul ahmadi sun summa lamma a habalku wa kanat fid farda faradan ra'at ta'iran abyad karma sahafu aduha lokacin da bayanan manzo Allah ta kusanto sai da Amina ta kasance ta kadai ce a gida sai ta gani tsuntsu fari ya zo ya shafi zuciyarta ba za a ha sai duk wani tsoron ta ya tafi sai aka zo mata sun mahuke bishir bacin aka zo mata da abin sha fara ta sha kuma sai haske mai madaukaki ya haskake ta su ma su tayi tsayinsu kamar dabino suka zo suna kallon da faƙalin min aina alimtun nabi aina ku sanni ba ruwa ita an haƙalar kunna nabi na hana asiya fir'auna suka ce mu asiya ta ce matar fir'auna wannan kuma maryamu ce yar imranu wannan kuma huliki ne daga wani dibaji fari tsakanin sama da ƙasa ta kuma wasu mazaje a hannunsa akwai kamar santila na azurfa ga wani yanki na tsuntsu ya zo ya rufe ɗakinta bakin tsuntsun na zumar ruzumi fukafukin kuma na yakuti ne haka ta gansu yawwa duk sun zo nan ɗakin da take ciki sai Allah kuma ya mata kashe fiye Allah ya nuna mata mabudan rana da mafaɗar rana ta tutaye guda uku ɗaya an kafa ta akan Ka'aba ɗaya kuma a gabas ɗaya kuma a mafaɗar rana fa aka ba hannu fasu wa ba aka sallallahu alaihi wasallam a kufan Allah kadami sai haƙi sirin ta azamuhul amulaku wal jinnu wal صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا أين التي يا أين أين التي ترد منها بروش الحقائق صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا صفوة الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا رحمة الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا مرتبة الجامعة للأسماء والصفات صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا من فاتيته لبديع الإيجاد براءة استهلال صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا من خاتميته براءة المأتم والكمال صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك أيها الهجاب الأعظم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم وسلم عليك يا عين المعارف الأقوام صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا نور عرش الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا نور عيون الإنسان صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا إنسان العيون صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليك وعلى آلك عليك وسلم عليك يا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا موجود بأنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا من هو الرحمة والرحيم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم ka ya jo malam mulkatul rahman sallallahu alayka wa ala alika wa sallam alayka ya nur as samawati wal ardi sallallahu alayka wa ala alika wa sallam ya man huwa al bab wal ya man huwa al rahat wan naja sallallahu ya sani yasnin al wujud sallallahu alayka wa ala alika wa يا معدن الانوار والاسرار صلى الله عليك وعلى اليك وسلم السلام عليك يا اول بارز التجليات صلى الله عليك وعلى اليك وسلم السلام عليك يا من تجلى له الحق بكمال الذات صلى الله عليك وعلى اليك وسلم السلام عليك يا صاحب المعراج صلى الله عليك وعلى اليك وسلم عليك يا من ما ينطق عن الهوى صلى الله عليك وعلى اليك وسلم عليك يا من ما كذب الفؤاد ما رأى صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا من ما ذاق البصر وما دقى صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا محمد عبد الله عبد الزاد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا من جمع بين العبودة والسيادة صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا مفرج الكروب صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا صاحب اللواء صلى الله عليك وعلى آلك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 عليك يا والدا وما ولد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا علم الرشد والفلا صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا من هو المشكاة والمصباح صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا من هو الدين والصلاة صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا نبي الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا ولي الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك عليك يا شفيع يوم المحشر صلى الله عليك وعلى آلك وسلم عليك يا خير المرسلين صلى الله عليك وعلى آلك السلام عليك يا شفيع يوم المحشر صلى الله عليك وعلى آلك المدد المدد يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الشفاعة الشفاعة يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الكفاية الكفاية يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الولاية يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك النصرة يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك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 lokacin shekar Allah ya kara masa karama da shehu na fa Allah ya kara masa karama Allah ya kara mu shehi karama da rahama gare shi iyayen mu gaba ɗaya Allah ya gafarta musu